Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington. Arewa na muna godiya. ko yanzu ka binciki kafofin watsa labarai na duniyar gizo musamman wanda suke fitowa a najeriya ba abin da zai fi ɗaukar hankalinka kamar labarai da kuma mutanen da mutane suke ci gaba da mayarwa dangane da sace mahaifiyar mawaƙin nan shahararre na arewa wato dauda adamu kafutu wanda aka fi sani da suna rarara da sanyin asubar ranar juma'a da ta gabata ne wasu mutane suka je suka sace ita wannan dattijiya wato malama hawa wa adamu yar shekaru 75 a gidanta da ke can ƙauyen kafutu a ƙaramar hukumar mulki ta danja a cikin jihar katsina To wannan waka da muka bude da ita ta arewa na godiya da rara ya yi ta ne domin ya jinjina wa shugaban Najeriya na yanzu Bola Ahmed Tinubu kan kokarin da shi rararen ya ce yana yi domin inganta rayuwar mutanen arewacin Najeriya din. To amma har yanzu mutanen arewacin Najeriya suna fama da matsalar rashin tsaro domin ko a ƙarshen makon nan da ya gabata 'yan mata da aka ce 'yan boko haram ne guda hudu suka je suka kai farmaki a wurare daban-daban da suka hada da wajen wani ɗaurin aure da ake da kusa da wata asibiti kai hada ma wata jana'iza da ake yi da a cikin jihar borno inda kuma ta suka hallaka mutane sun kai kusan ashirin wannan al'amari da ya shafi sace mahaifiyar rarara yana da tasiri a shirinmu ne domin yau muna karkarin muhawara ne da aka yi tsakanin 'yan majalisar da ta guda biyu wato sanata ahmed aliyu wadada na jam'iyyar sdp daga jihar nasarawa da kuma sanata hussaini babangida na jam'iyyar apc daga jihar jigawa wanda kuma ni na jagoranci wannan tattaunawa din a Abuja tare da taimakon wakiliyanmu da ke Abuja din Madina Dauda. To mun kawo magana sace mahaifiyar shi rarara ne saboda za mu kammala tattaunawa ko kuma muhawara din ne dangane da duba kamun ludin shi shugaba Ahmed Bola Tinubu ta fannin harkokin tsaro ko rashin sa a nan Najeriya. malamai bismillah mun lokaci muna magana ta tattalin arziki saboda muhimmancin ta amma wata matsala da take damun Najeriya shine shagar tsaro sai ta da ya fara maganar kungiyoyin eh, vigilante da yan banga da yan sanda sojojin su me ya bari fara da shi auna mun nasarar Ahmed Bola Tunubu wajen inganta sha'anin tsaro a kasar nan cikin shekara ɗaya nan da yi to gaskiya ka san maganar tsaro a bace mai wahala wahala because akwai abubuwan da kungiyoyin tsaro suke ciki wanda ma ba kowa zai lokaci bai da kaba ba kaba APC ba ba in kana magana game da nasarori ko a'a ba maganan APC bane na ga maka ni nake so in ji eh. Bola Tinubu ya samu nasara wajen rage tashi-tashi hankulan da ke gallaba ƙasa da musamman arewacin Najeriya ah. musamman arewa maso yammacin Najeriya ya samu ya samu nasara ya samu nasara yawa yanzu ga da watanni can baya da suka wuce cikin garin abuja ma ana sata mutane yanzu wannan babu jiya ni ban bar kaduna ba sai karfe takwas na dare zuwa abuja da mota kuma mutane kan titi tafiya da dawowa kamar da rana ake mm, mm, mm. kaga wannan in an samu ci gaba eh. tsakanin kefi abuja kefi kefi lafiya makodi jos an dade ba ji wani magana ma irin wannan ba kan hanyoyin mu abin da ke wurare ne yan kaɗan wanda suka safi lungayen katsina can sakkwato zamfara da sauransu suna nan har yanzu kuma yanzu abin da sojojin nijar aka ce allah ya sa sun samu wannan mataimaki ko eh, dan ta'addar na dan gidan turci yawa to dama su ne suka addabi wannan tsakanin babu shakka maganan tsaro kan gwamnatin eh, shiwaji bola ahmed tinubu abinda ya zo da abinda gwamnatin ta tar a ƙasa da abinda ta yi ya kamata a yaba amma yabon ba wai kawai shi kenan ba da sauran aiki a ci gaba to yawan sace-sacen mutane da ake da neman fansa da diya da ake wannan ma kaga ai ta ragu ai ta ragu da fa kusan kowane every other day wato eh, eh, kowane bayan kwana ɗaya za ka ji an ce an kwashi mutane kaza nan an shiga an shiga 'yan makaranta an yi waye yanzu duk abun an samu sauki saboda mai tsaron ma'aikatan tsaro sun samu inda rauni uh, yake an tattare an rurrufe wuraren gwamnatin za a yaba ai maganan jam'iyya jam'iyya mota ce kawai da ake hawa zuwa zaɓe amma mutum ake magana a kai kuma kaga yanzu yan gwamnati eh, eh, ake magana yan najeriya <laughs> mm. sun fara bambanta zaɓe na jam'iyya da zaɓe na mm. mutum mm. sata ku sani a eh, baban gida duk lokacin da aka sace a yan makaranta duk lokacin da aka sace wani kaji an ce an sako shi ka tabbata har ga Allah an yi musayi kuɗaɗe wani wuri wata ta ce ba ta biyan diya so in ba ta biyan diya wa yake biyan diya ne iyayen yaran da suka sace ne kowa yake eh, biyan wannan diya din kuma shi wannan kuɗin ba shi ne yake karfafa Um, wadan sace-sacen mutanen ba abu na biyu shine shigar wasu bangarori na mutane hada ma'aikatan tsaro da sauransu cikin da sarakunan gargajiya da shugabannin yankunan kananan kuma da sauransu wajen cin moriyar wannan kudaden fansa da ake samu su ne suke taimakawa wajen karfafa wannan sace-sacen uh, a gurin ku haka ne ko kuma wani abu ne daban to magana gaskiya dai uh, kamar yadda ka sani uh, harkar tsaro abu ne kamar yadda shi uh, sanata aliyu ya faɗa uh, abu ne wanda akwai wani sirri wanda ba lalle a sarari a san shi ba amma maganin gaskiya ita ce ana kokari ita wannan gwamnatin yabo ma da za ka yi mata akan uh, wato da ta shigo da wani tsari da ake kira kinetic da non-kinetic approach ana yakin na maganin ta'addanci kuma ana kokari ta bayan gida ana lallashi ana duba waɗannan abubuwa ne suke haifar da waɗannan matsala da ake samu ta ta'addanci da ake yi magana ta biyu tambayar ka akan ah, ba da kuɗin fansa ah, ba ni da tabbaci kuma tun da abu ne wanda kamar da ka faɗa sai dai a ce shaci faɗi ne an ce an bada ko ba a bada ba kamar ku da Allah ya sa sun dace sun sa albasa da irin wannan matsaloli gidawa hmm. nasarawa ma da dama dama kano alhamdulillah ba ka yawan jin to me yasa ya wani abubuwa suke faruwa a zamfara sakkwata katsina niger sauransu amma sauran jihohi su ba sa da wannan matsaloli. zan iya faɗin abubuwa guda kamar biyu na farko dai zan iya cewa addu'a eh. shugabannin da muke da su da sarakunan mu kullun suna tsaye akan addu'a akan Allah ya tsare yankin namu da kuma mutanen mu ke dai na farko kenan eh. na biyu kuma irin tallafi da kuma jajircewar gwamnoni Ah, kamar da ka sani ah, gonan mu da ya tafi yanzu shine ma minista na tsaro yawa so an yi an fito da abubuwa da yawa a lokacin gwamnatinsa a shekara takwas ya yi kokari wajen haɗe kan jiha wajen tallafa wa mutane wajen magana magana ma yasa nake biye hikimar tinubu na ba da ministan tsaro guda biyu daga sashen arewa maso yammacin najeriya ah, shi badar abubakar wanda mm. dukansu biyu ba wanda ya taɓa aikin tsaro ba wanda ya dan sanda ba wanda ya soja mm. ɗaya daga zamfara wuce jiha ce mai fama da tashi tashi hankula ɗaya kuma daga jiga da bata da tashin hankali to me hikimar shugaba tinubu na basu mukamman babba da karamin ministan tsaro ne to ina ga wannan ya biyo bayan aminci da ya dadaye da su akan halayya su da ɗabi'a su e, wannan ko shakka babu wannan shine dalili dalili na biyu kuma ya biyo bayan ina ga kokarin su da ya gani domin harkar tsaro kamar yadda ka sani ba abu bane ba da za a iya yin shi a rana daya a gama a rana daya misali e, afghanistan shi ne shekara su wajen arba'in aka yi ana fitina a cikin kasar wannan wanda sai yanzu suka samu zaman lafiya ga gashi sudan yanzu an shiga shekara ta uku ana ta fama su saboda haka abin da nake gani ni a itifaki na yadda ta shi ne kamar yadda da ya da su a matsayin su na e, bayan 'yan jam'iyyarsa a matsayin musu mutane sahihai wanda za su taimaka masa wajen tabbatar da ah, ƙudurinsa na kawo tsaro a akwai kuma ƙari mm. eh, bayan shi abun da ya faɗi ƙarin da zan yi shi ne yankin da suka fito na Najeriya su biyu din duka mm. nan ne rashin tsaro amma ba jiga ba ta da rashin tsaro eh a'a amma northwest yawa arewa maso yamma kuma bayan haka amma sai ta suna cewa wai ya ba su eh, ka karasa bola tinubu na ɗaya daga cikin 'yan siyasan najeriya da suka fito suka yaƙi ƙarshen mulkin soja a najeriya wanda yana kuma ɗaya daga cikin wanda suka wahala har gudun hijira ya so tunda a matsayin shi na ɗan dimokuraɗiyya bari mu gwada nan gefen da ake ganin cewa lallai sai soja ne ko wani tsohon mai uniform zai iya rikewa bari mu sa 'yan siyasan mu mu gani abu biyu da suka sha bola tunubu sai mu karkare da harkokin kasashen waje na zo cikin najeriya na ji ana ta zargin bola tunubu da abubuwa da yawa da yawa na farko uh, yadda ya lalaba mukamai yanci ya fi bayo yarbawa mukamai manya-manya ba ko masu tsoka uh, na biyu Um, wasu na zargin su da take-taken son mai da babban birnin tarayya na indiya hutu wato lagos uh, ta yadda yake daukan manyan ma'aikatu da sauransu yana ka yadda akwai wannan yunkuri na cewa yana son ya fifita wannan sashen na yarba fiye da sauran sassan najeriya wallahi ban yadda ba ban yadda ba don a bace idan aka ce ya ba wa yarbawa matsayi mu ma sanda shugaban kasa buhari ya shugabanci najeriya ya ba wa 'yan arewa matsayi amma maganan bayaraben da ya ba shi matsayin yana da ilimi ya cancanta ko bai cancanta ba magana ce na cancanta in ya cancanta shi kenan ai ba yarbanci zai mana ba aiki muke bukata hmm. yanzu nan abuja nan abuja misali ko eh. ai Musa Bello da ya yi minista shekara takwas me ya yi ina amfanin shi ga arewan idan misali ake magana ga wike wike ya zo wata bakwai takwas dubiyan da wike ya fitar kuma duk wannan yawancin kwangilan fa shi wannan din ministan murabus shi ya bada amma ba yi funding su ba ba yi komai ba mu ai arewa kudu yamma duk magana ce na dan adam ya samu inganci kawai na rayuwa in iblis ne ma zai zo ya mulki najeriya kuma ɗan ƙasa zai samu eh, kwanciyar hankali lagos eh? irin na su a wannan magana ce ta banza ai na yi magana a kai mu arewa ma ya kamata darajar mu da martaban mu da mutuncin mu a najeriya mun wuce ma a gan mu a same mu muna kuka akan abin da bata dace ba To a gaishe ku muna godiya ga Sanata Ahmed Aliyu Wadada da kuma Sanata Hussein Babangida ta da wakiliyarmu ta Abuja Madina Daula kan taimakonta wajen haɗa hancin wannan muhawara din. Sai Allah ya kai mu rana wata yau muna fata da muku da wani sabon batu. Ku huta lafiya. Ni ne ali Mustapha Sakuta a Washington.